قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين sai annabi Musa ya roƙi Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangijina, ka gafarta min ni da ɗan uwana Haruna, ka shigar da mu cikin rahamarka, ka sa ta kewaye mu ta kowane ɓangare, hakika kai ya Ubangijinmu, kai ne mafi jin kanmu fiye da duk wani mai jin